yau lahadi a ah, goma ga watan rabiwa mai la'awar hijirar manzon allah sallallahu alaihi wasallam shekara 1443 insha Allah ta'ala za mu ci gaba da karatu kamar yadda aka saba muna godiya ga allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu dama na zuwa da haduwa domin ci gaba da karatu cikin a wannan masallaci a cikin littafin Allah alkur'ani mai girma muna karatu suratul hadid mun tsaya karatun da ya gabata aya ta uku a suratul hadid za mu tashi aya ta hudu a wannan sura suratul hadid wadda zai zama darasi na biyu a wannan sura muna fata Allah ya samu da na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام Allah subhanahu wa ta'ala shi ne halitti samai da ƙasai fi fitati ayyami cikin kwana shida Allah ya fara halitta ranar ranar juma'a ya halitta annabi adam alaihi salam ko kuma allah subhanahu wata'ala ya fara halitta lahadi zuwa juma'a ya kare halittu gaba daya asabar ya riga ya gama halittu cikin wa'incan kwanaki shi yasa yahudu suke ganin cewa suran asabar ba ta aiki suke jefa ƙarya ga Allah subhanahu wata'ala cewa yayi aiki a kwana shida zaka yayi hutu yayi hutu ranar asabar su ma suna hutu Allah ya musu raddi wala qad khalaqna as-samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin wa ma massana min lughub hakika mun halicci sammai da ƙasa da gunda yake tsakaninsu cikin kwana shida amma ku babu wata gajiya da ta shafe mu don ka babu maganar cewa Allah ya huta bari su huta sai dai Allah ya ba da zaɓi kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ga yahudu suka zaɓi ranar asabar suka zaɓi asabar nasara suka zaɓi lahadi Allah ya zaɓa wa al'umma ne Muhammad sallallahu alaihi wasallam musulmai ranar juma'a za ka zama ranar juma'a ita ce muhimmiyar rana a sati da ake ibada nau'i na ibada wadda ba a yi a cikin sauran ranaku gaba ɗaya sai ita saboda wannan zaɓi ne daga Allah subhanahu wata ala wa al'ummar musulmai al'umma ne Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma a ranar juma'a ne za a yi tashin alkiyama domin eh, a ranar juma'a za a tashin alkiyama a ranar juma'a aka halicci annabi adam alaihi salam to Allah subhanahu wata'ala shine wanda ya halitta sammai da kasai guda abunan sammai bakwai ƙasa guda bakwai kamar da Allah subhanahu wata'ala ya ce wa min al-ardi mislahunna Allahu alladhi khalaqa sab'a samawati wa min al-ardi mislahunna Allah shine wanda ya halicci sammai guda bakwai ƙasa ma misalin sammai din misali su ma guda bakwai ƙasa ta ɗaya zuwa ta bakwai sama ta ɗaya zuwa ta bakwai Allah ya halicci waɗannan abubuwa gaba ɗaya cikin kwana shida fi sittati ayyam sun mastawa ainihin arshi sannan Allah ya daidaita bisa al'arshinsa na mulki Allah subhanahu wata'ala ya daidaita bisa al'arshin mulki bayan ya halicci sammai da ƙasai amma Allah subhanahu wata'ala yana nan tun fil azal ba shi da shi yasa yace huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin Allah shi huwal awwal kaka ba wai Allah subhanahu wata'ala bayan ya halicci sammai da ƙasai ne sai shi kuma ya zama yake nan a'a istiwa'uhu ala arshihi su bisa al'arshinsa na mulki aka ya tabbatar da kuma cewa ya daidaita daidaito irin wanda ya dace da shi abunan wasu suna kore istiwa kamar gilawa suna cewa istawa idan ka ce Allah ya daidaita bisa al'arshi ka kamanta shi da sauran masu mulki waɗanda su kuma halittu ne to su sun ɗauka istawa istiwa'an ne irin wadda mutum yake yi da aka ce Allah subhanahu wataala ya tabbatar sun mattawa ala al'arshi sannan ya daidaita bisa al'arish su suna so su tsarkake Allah sai suka kore cewa Allah ba wai ya daidaita ba a sai suka kore daidaito ga Allah subhanahu wataala bayan ya tabbatar wa kansa Allah da kansa ne ce wa huwa allazi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa ala al-'arsh daga dole a tabbatar cewa Allah ya daidaita bisa al'arshi don ya tabbatar wa kansa amma wani irin daidaito irin daidaiton da shi kaɗai ya dace da shi shi za sai mu cece an ya liku bi jalalihi subhanahu wa ta'ala irin daidaiton da ya cancanta da shi kansa subhanahu wa ta'ala sannan alkaif majhul yaya daidaituwan Allah yake wannan ba wanda ya san kaifiyarsa majhul babu wanda ya sani amma an san cewa Allah ya daidaita amma kaifiyan irin daidaituwa ta Allah subhanahu wata'ala wannan babu wanda ya sani abune sannan kuma al'imanu bihi wajib imani da cewa Allah ya daidaita akan al'arshi din wannan wajibi ne don Allah ne ya faɗa a ce sun matsawa a ainihin ba bukatan tawili a nan shi ne imam malik rahimahullah da aka tambaye shi al'istiwa anil istiwa wani ya tambaye shi ya ce al'istiwa ma'alum eh, daidaituwa wannan sanannen abu ne amma alkai yaya allah ya daidaita wannan majhul ba wanda ya ce ga kaifiyar yadda allah ya daidaita amma kuma imani da cewa Allah ya daidaita bisa al'arshin tun da shi ya faɗa wanda kuma wajibi ne wasu alu anhu bid'a tambayar yaya Allah ya daidaita wannan kuma bid'a ne bai cancanta mutum ya tambaya ya Allah ya daidaita ba ko ya tambayi wani ko ya rayawa zuciyarsa wani yana shiga cikin halaka har ya kusan barin addini ta hanyar biyewa shaidan yana tunani ya ta tunani yana tsawaita tunani game da Allah subhanahu wa ta'ala har ya dawo ga tambayan kansa game da Allah da sai fada halaka saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala kawai da ce walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biya. sunayen Allah kyawawa nasa ne ya faɗi da daga cikinsu ko tara yawanci sun zagaya cikin tsakanin Alkur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba iya cikin su ba kenan saboda nassin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yana nuna surayen Allah suna da yawa adadin su ba wanda ya sani sai Allah amma dai 99 su ne eh, tu'badullah eh, ko yu'badullah biha biha ana bautawa Allah da su Allah ya ba ya bawa eh, bayinsa sanin waɗannan sunayen da falala falala gare su eh, abu na Allahu ar arrahim ar alkudus al har zuwa gaba waɗannan sunayen Allah ne waɗanda Allah subhanahu ta'ala da 'wani lahi al-asma'ul husna fad'uhu biha sunan da Annabi sallallahu alaihi suna yace inna lillahi tis'atan wa tis'ina isma' mi'a illa wahida man ahsaha da kalal janna Allah subhanahu wata'ala gare shi sunaye 99 suke kyawawan sunaye ɗari ba ɗaya wanda biya haddace wannan sunaye guda ɗari ba ɗaya da halar janna ya zai shiga aljanna ana so a san ma'anoninsu sannan kuma a yi aiki da ma'anoninsu da sanin ma'anonin domin allah subhanahu wa ta'ala sunayensa gaba ɗaya kyawawa ne daga jikin sunayensa aka cizgo mafiya yawa daga cikin sifofinsa da aka sifofinsa kuma duka sifa ne na kamala babu wani sifa na na kasu game ga Allah subhanahu wata'ala daga kasancewar Allah ya daidaita kamar yadda ya faɗa to imani da cewa Allah ya daidaita wannan wajibi ne amma mutum ba zai suranta a zuciyarsa ga irin daidaito da Allah ya yi ba wannan haza majhul wato abu ne wanda babu wanda ya sanan kaifiyar daidaituwar Allah domin Allah subhanahu wataala in mutum ce bari ya suranta kaifiyar daidaitonsa to yana so ya nuna wani guri da Allah yake ko ya nuna masanin Allah ko ganin Allah wanda ya koma wani hatsari daban wanda tashin mutane suka tafi a kai wasu na tafiya cewa suna iya ganin Allah tun a duniya su yi ibada su yi ibada su ambaci Allah har su ga Allah wannan ba daidai ba ne ya saba da ayan alkur'ani Allah ta la tudrikuhu al-absar wa huwa yudriku al wa huwa al-latif khabir babu wani ido da yake iya ganin Allah inda a rayuwar duniya domin annabi musa ma ya ce rabbi arini anzur ilai ya allah nuna min kanka zan ganka don ya ji maganar allah wa kallama allah musa taklima da haka annabi musa kalimullah ne allah ya magana da shi kai tsaye kuma ya ji maganar allah sai so ya ga allah allah ce lantawa ne ah, ba za ka iya gani na da idonka ba a yanzu a raye a duniya walakin inzur ila jabal eh, ka ga dutsen can fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani in kaga dutsen ya tabbata a yadda yake ba abin da ya same shi to kai ma za ka iya gani na falamma tajalla rabbuhu liljabali ja'alahu dakka wa kharra musa sa'iqa lokacin da Allah ya soma yaye kansa ga dutse sai dutse ya soma nikewa ba zai iya jurewa ba wa kharra musa sa'iqa sai annabi musa ya fadi yana sumamme falamma afaqa qala subhanaka tubtu ilayka wa ana awwalul muslimin da haka annabi Musa alaihi salam yana farfadowa daga suma yace tsarki ya tabbata gare ka ya Allah na tuba da na faɗa kuskure to in Allah ya tabbatar da abu wannan ke nuna ba za a iya ganin Allah a rayuwar duniya ba wanda bai ce ya ga Allah a rayuwar duniya yayi itikadi da haka aka yi masa azi bai fasa ba to wani ya kafirta saboda haka ba a ganin Allah in dai a rayuwar duniya ne babu ido da yake sai gan shi amma a rayuwar lahira mutanen kwarai za su ganshi domin Allah ce wujuhun yawma idhin nazira ila rabbiha nazira wasu fiskoki ranar tashin alkiyama suna cikin annashawa da danyantaka za su yi kallo zuwa ga ubangijinsu kuma Allah ce lillazina ahsanul husna wa ziyada waɗanda suke da kyakkyawan matsayi almuhsinuna kenan almuttaqun suna da shiga aljanna ita ce alhusna wa ziyada da kuma ƙari shine ganin Allah subhanahu wataala kamar yadda hadisi riwayan Imam Muslim annabi sallallahu alaihi wasallam ce wa ziyada ru'yatullah wato shine ganin Allah subhanahu wataala to amma istiwa'ullah subhanahu wataala Allah ya tabbatar ayoyi da yawa a cikin alqur'ani aya shida ko bakwai duka suna tabbatar da istiwa'ullah wato Allah ya daidaita bisa al'arshi tun daga suratul a'raf Allah ke tabbatarwa inna rabbakum lahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'ala al-'arsh kaga akwai suratu yunus Allah ya tabbatar akwai suratu qaha Allah ya tabbatar akwai suratu suratu sajada Allah ya tabbatar ga suratul hadid duka wannan Allah yana tabbatar da cewa a thumma istawa 'ala al-'arsh sai Allah ya daidaita bisa al-'arshi daidaito irin wanda ya dace da shi istiwa'un yaliku bi jalalihi subhanahu wa ta'ala wato la tashbih wala takyif wala tamthil ba tare da kamanta Allah da wani abu na halitta ba ba tare da kuma cewa an misalta Allah da wani abu na halitta ba sannan kuma wala ta'qil ba tare da kuma jirkitawa a ce ba a yadda da istiwa din kamar da mu'tazila suke cewa istawa bi ma'ana istawla Allah subhanahu ta'ala ce istawa ala al-arsh Allah ya daidaita bisa al-arsh daidaito irin wanda ya dace da shi kamar yadda Allah ya ce waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa Allah zai zo ranar tashin alkiyama amma wani irin zuwa ba Allah zai zo kamar yadda mutane suke zuwa ba ko halittu suke zuwa ba in an ce wane ya zo to an ganshi ya taho da kabasa ko ya taho da mota ko ya taho da mashin ko ya taho da keke ko ya taho da jirgi ko ya taho da duk abin da ya taho da shi ja'a ya zo to amma Allah wa ja'a rabbuka ubangijinka zai zo almaji maji na Allah zuwa na Allah maji'un yaliku bi jalalihi subhanahu wa ta'ala wani irin tahowa zai wannan sai Allah ne kawai ya sani babu wanda ya isa sifanta alkaifu majhul yau kaifiyan ya zuwan Allah wannan majhul babu wanda ya sani amma almaji ma'lum zuwa din wannan sanannen abu ne amma irin na Allah kuma wannan majhul ne a kaifa abuna a faɗi yadda sifar yadda yadda towarsa take haza majhul wasu alu anhu bid'a tambaya game da cewa yaya zuwan Allah yake wannan bid'a ne haka nan tambaya yaya istiwa Allah yaya daidaiton Allah yake wannan bid'a ne don haka malamai sun tabbatar kamar yadda nassun alqur'ani ya tabbatar sun mastawa alal arshi Allah ya daidaita bisa al'arshi ya daidaita bisa al'arshi daidaito irin wanda ya dace da shi al'arshi kuma wato akwai kursi kujeran Allah na mulki wadda ke kasa da arshin rahman al'arshi idan aka jefa sama da ƙasa gaba ɗaya cikin al'arshi to kamar yadda mutum zai jefa kwabo a cikin filin daji ya gani ko kwabon ya tare wani guri to hakan an jefa su a cikin al'arshin Allah girman al'arshin Allah ya wuce ya fi ya fi sama da ƙasa to kaga Allah subhanahu wataala wani zai ce to to aina al'arshin yake kenan to duk wannan fadawa ne cikin halaka kawai tu'minu billah subhanahu wataala duk abin da aka gaya maka Allah ya ce kuma ya faɗa kawai ka yi imani da shi shine mafi sauri don duk inda zuciyarka za ta je mace ta je inda abin da ba ta sani ba to iya abin da dare ya sani yake surantawa to ba a suranta haƙƙin Allah kuma da abun da duk abun da zaka suranta abu ne na bani adam ya duniya kawai ka sani to ka in ka ce zaka suranta girman abu sai ka soma tunani yanzu yadda dutse yake yanzu yadda abu kaza yake kai kana ta suranta wani abu wanda aka dan baka shi misali amma baka isa ka suranta wani abu a zuciyarka na abun da baka sani ba don baka san shi ba to shi yasa kawai in kai imani da abun da Allah ya tabbatar wa kansa Allah ya wuce nan mun yi imani eh Allah ya daidaita bisa al'arshinsa in yace akwai abun da ya wuce wannan to mun tabbata Allah ya wuce nan shi ne abinda annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da yace u'ri da biya laila an tafi da ni da daddare aka tafi da ni naje abuna eh, baitul maqdis nayi sallah da annabawa sannan mala'ika jibrilu ya taho mun da bagala ya ce mun da wani abu alfadari ko kuma ƙasa da alfadari amma kuma eh, sama da alfadari amma kuma bai kai doki ba na hau wannan dokin muka tafi muka tafi sama har ya je sidratul muntaha har aka tafi da shi sidratul muntaha inda mala'ika jibrilu da kansa ya tsaya a gurin annabi sallallahu alaihi wasallam ya gana da Allah to ya dawo cikin wannan daren da safe yake gaya wa sahabbai munafukai suka so mu kallon juna kai wani zai yi wani zai yi kai kaza abu ne duk inda aka yi dama ba a rabuwa da waɗanda su ne kawai sun ga ana yi ne sai su yi yawa wanda ba haƙiƙanin abu ne zahiri a cikin zukatansu ba eh, kawai abu ne akwai waɗanda za ka ga suna nan tare da kai amma idan misali faɗan aibi ne da su za a yi wato wannan ba harka ce ta gaskiya ba to tun zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam haka ne babu wani maganar gaskiya wani shi zai dan tsayi maganar ka ta kuskure ya cinna ta don aji a san cewa kana da kuskure kuma yana nan kusa da kai kusa kusa haka ga alama kusa kusa amma a gangan ne amma ba a zuci ba to haka annabi sallallahu alaihi wasallam suka suna dan kallon juna hakan nan suna abuna su kai kafin abubakar siddiq radiyallahu anhu ya iso ya ka fara gama da kai yanzu kan fa abun fa mu fa kaji abun da ya faɗa ne abubakar siddiq tun kafin ya iso jiya da daddare wai an je sama da shi har an wuce sama har an je an wuce sai da munta abubakar siddiq shi ne ya faɗa ce eh shi ne ya faɗa ya ce eh ya ce to wallahi da gaske ne tun bai bai ji da kunnensa ba in dai shi ne ya faɗa to da gaske ne ya ce ai in ya faɗi abun da ya fi haka ma in dai shi ne faɗa wallahi na yi imani da shi magana ta ƙari kenan to kaga daga nan kawai sai ka yi a hida ba an wuce ma ba wai ba mu yi imani a yawancin kai mutum haka sai ka je yana ta a hanyar din ma dama ta zaka kawai shi kana zai ya zagaya ya noki to ya ce usaddiquhu fi khabari sama ina gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin duk abin da ya bada labari da cewa ya faru da shi daga sama an masa wahayi ita ba na kokonto ko misqal zarrati saboda haka Abubakar sai shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana isa shi hada siddiq wannan in kana neman wanda ya gaskata Allah ya gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaskatawa na gaskiya to wannan shi ne kaga yin Abubakar Siddiq radiyallahu anhu to shi ne Allah subhanahu wa ta'ala in ya faɗi abu to sai mutum kawai ya imani cewa eh Allah ne ya faɗa eh aya ta tabbata eh to magana ta kare annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi abu annabi ne ya faɗa sallallahu alaihi wasallam eh to magana ta kare baka da zaɓi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mana mu yi kaza sai eh to magana ta kare mun yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da ya same ka inda cikin din manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam wallahi ba na dama ko wahala ka sha to ka gode wa Allah in dai bin manzon Allah ka yi sallallahu alaihi wasallam da bin maganarsa sai ka sha wahala ina za ka sha daɗi insha Allah saboda haka Allah subhanahu wata'ala yana tabbatarwa cewa istawa ala arshi istafin mastawa ala arshi, ya sannan ya daidaita bisa al'arshi daidaito irin wanda ya dace da shi don haka imani da cewa ya daidaita bisa al'arshi wannan wajibi ne akan wannan aka samu a wasu libuna a tsawa ya janye mutane suka zama mu'tazilawa aka samu jahamiya da gulatin jahamiya da sauran eh, abinan ƙungiyoyi daban-daban da suka rinka fitowa waɗanda suke maganganu a cikin sifofin Allah subhanahu wata'ala da sunayen Allah subhanahu wata'ala da kuma ma kaucewa imani aka ta samun hatta waɗanda suka zo suka abinan suka halatta jinanin mutane ta hanyar abin da suka gino a kansa da tawili a tawilin mazmu suka canza ma'anonin ayoyin alkur'ani saboda son rai da wannan tun farko tun zamanin Imam al hassan al da rahimahullah min tabiin ya daga cikin min mufassir tabiin ya daga cikin masu masana ilimin tafsiri na tabi'ai ya koyi ilimin tafsiri da ilimin hadisi a gurin sama da sahabbai 61 biya koyi ilimi a gurin su kuma ya haddace hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam sama da dubu ɗari biyar sai yasa ake ce masa alhafiz wani kana jiya ce ka ce dubu ɗari biyar aljihunsa zai ɗan taɓa haiti suna nan ko ba sana to shi tsabar hadisai ne na manzan Allah <laughs> sallallahu alaihi wasallam saboda haka annabi imam al-hasan al-basri rahimahullah eh, a lokacin sa wasil ibn aqa ya fito fa atazala anhu shikenan aka samu itizal aka samu gidawa suka ci gaba da abunan rayuwa daga nan aka samu asha'ira aka samu jahamiya gulatu jahamiya da sauran miyagun abunan ƙungiyoyi da abunan al'ummomi waɗanda aka ta shuɗewa aka zubar da jini aka yi abubuwa wala ya zalu al'amari bai bushe ba ila yau ne na haza wa ila kiyamis sa'a har zuwa ranar tashin alkiyama da haka za a yi ta tafiya sunnatullah fil ladina khalaw min qabl wani ya ce sunnar Allah dama annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi yana daga cikin mu'jizatun nabi sallallahu alaihi wasallam abubuwa irin waɗannan za su ta faruwa ya bayyana eh, abuna in ka duba hadithul firaq da kuma sharhi da malamai suka yi wato game da hadithul firaq za ka ta gani irin waɗannan abubuwa ne insha Allah wato sun mastawa alal arsh sannan Allah subhanahu wata'ala ya daidaita bisa al arsh duk da Allah ya daidaita bisa al'arshinsa ba kamar daidaito irin ta mai mulki a duniya ba yanzu mai mulki a duniya idan aka ce yana gidan mulki yana can ya daidaita to sai da in labari ya shigo masa ko in ya gani ta tv ko in ya labarce jarida ta shigo ko kuma in an bugo masa waya an bashi labari ko kuma in wasu mutane sun shigo suka ce yanzu nan suka iso ga labari amma inda yana gidan mulki yana ɓoye a inda yake ɓoye ko a ɗakin mulki ko a ofishin mulki to babu wani abu da ya sani sai abun da aka kawo masa aka bashi labari kuma baya ganin ko ina sai iya cikin ɗakin bai sai ga wajen ɗakin ba sai in ya fito waje to amma Allah ya'lamu ma yarju fil ardi wa ma yakhruju minha duk da cewa sun mastawa ala arsh huwa alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin sun mastawa ala arsh istiwa'uhu ala al-arsh daidaituwa su bisa al'arshi al'arshi kuma har sai an wuce sidratul muntaha an je can an wuce inda Allah ya shimfiɗa kujerarsa sannan a wuce a je al'arshin Allah Allah yana sama da al'arshinsa don haka ya daidaita daidaito irin wanda ta dace da shi amma kuma ya alamu ma ya fil Allah ya san abun da yake shiga cikin ƙasa wa ma ya minha da abin da yake fitowa dan tsiro idan zai fito daga ƙasa Allah ya sane da shi ma istiwa ihi ala arshi wannan bai bude daga gare shi ba ya'lamu ma yaliju fil ard ma yaliju fil ard shine dan wani kwaya haka da zai fada cikin ƙasa ya lume nan da nan ya shiga cikin yashi ko ya shiga cikin turwaya Allah yana sane da shi lokacin da zai shiga dan wani abu da zai tsiro daga ƙasa ko kuma ya fito ko wani tono ko wani dan ƙwaro da zai fito ko ya tono rami ya fito to Allah yana sane da shi kuma amma istawa ala arshi Allah ya daidaita bisa al'arshin sa amma kuma a ahata bi kulli na ilma wato ya kiyaye ilimin sa ya kiyaye kowane abu shi yasa Allah subhanahu wata'ala wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr mafatihul ghaib guda kamsa ne guda biyar inna Allah indahu ilmus sa'a na farko Allah shi kaɗai ya san ran da za a yi tashin alkiyama kuma lokacin da za a yi ba wanda ya sani yas'alunaka 'ani sa'ati ayyana mursaha fima anta min zikra yas'alunaka ka'annaka hafiyun anha qul inna ma 'ilmuha 'inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa hu thaqulat fis samawati wal ard la ta'tikum illa baghta tashin alkiyama kawai haka za ta faru wani ya sai kaya yana mika kuɗi wani yana bada kaya wani ya ɗau abinci ya kai bakinsa kafin ya gama kaiwa uwa ta ɗau jinjirinta kafin ta bashi mama wani ya zo zai zauna kafin ya gama zama za a yi tashin alkiyama shi yasa yanzu aka nuna wa mutane alamomin tashin alkiyama amma lokacin da za su faru la ta'tikum illa bakata muna ganin alamomin a ga wannan a wuce a ga wannan a wuce har ma kaman an mai da su abun sabo to su din da suke faru wannan suna suke nuna cewa tashin alƙiyama fa tana nan fa tana nan fa tana nan ko sai mutane su ji kansu cewa tashin alƙiyama ta faru ya ka lati cikin illa ba ta to tashin alƙiyama Allah subhanahu wata'ala ya boye saninta sai kawai da kansa inna Allah indahu ilmu sa'a wa yunzilu al-ghayb saukar ruwan sama ran yaushe za a fara saukar da ruwa ko a Gombe ko a Bauchi ko a Maiduguri ko a Jos ko a ina ko a najeriya ko a wajen najeriya ba wanda ya san wannan sai allah za a iya ganin hadiri ko kuma za a iya irga watanni a ce a gwargwadon da aka sani watanni yanzu damuna ta zo ana tsammanin ruwa har ma in ba ga ruwa ba a yi addu'a ana neman ruwa in an ga hadiri tabbas ruwa zai zo a ta iya cewa da dukkan alamu sun nuna insha Allah za a iya samun ruwa amma Allah ga ba za a yi ruwa ba haka wai nazilu kai ilimin cewa za a yi ruwan ran kaza karfe kaza wannan Allah ne kaɗai ya sani ki. ya'lamu ma fil Allah kaɗai ya san abin da ke cikin mahaifa daga ran da mahaifar ya shiga ana samun juna a ranan a lokacin kafin tsittawan ido Allah ya san wa aka samu Allah ke sanar da mala'ika wanda zai kula da wannan cikin wane ne wannan za a yi ga idon sanan ga kafafuwan sanan ga kayin sanan ga idanuwan sanan ga inda abu kaza ki don haka kula da shi cikin na ko ya alam wafil arham Allah ne kawai ya sani wani zai ce a to gashi ana tsakanin muna ganin yaushe ake tsakanin ai tsakanin dan da cikin ya shiga mana gani kin an san menene ba cikin nan ba abin da aka sani a lokacin amma Allah wa ya alam wafil arham ya sani sannan kuma bayan ma cikin ya girma din har an yi tsakanin an gani waye karfe nawa ran yaushe da minti nawa A'a, za ce a akwai e likitoci suna kokari suna kokari ne gwargwadon ilimin da suka sani amma sau nawa zai saba za su ran kaza ake tsammanin aihuwa amma sai ya gota ko kuma kafin ranar sai a aihu don allah nuna gajiyawar dubbani adam amma suna kokari bisa ilimi ne da allah ya ba su. kuma dama sun faɗa ɗin kuma ya yi daidai ya faɗi lokaci kuma ya yi daidai da lokacin ai wannan kawai sai a ƙara wa Allah ne so da Allah ne ya halicce shi ya sanar da shi wannan ilimi don haka ba shi bai yi komai ba kawai aikin Allah ne har shi ya yi sani a matsayinsa na bawan Allah Allah ya sanar da shi wannan abun abu na sai a gane cewa baiwa ce daga Allah za ka ya ya'lam ma fil arham babu wanda ya san abin da ke cikin mahaifa take idan za a abu Allah fa ya san eh, ita mace kafin ma ta yi aure ma wa za ta haifa Allah ya san yi zuriyar su suke Allah ya sai to balle bayan bayan sun yi aure har Allah subhanahu ta'ala ya kaddara juna tsakanin su haka Allah wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsu ma za ta kasibu gadan na hudu babu wata rai da ta san gobe ya za sau nawa mutum zai zo abu ne washe gari a shi ranar zai bar duniya amma bai sani ba bai sani ba yana ta shirye-shirye yana wasu abubuwa da makamantansu yanzu amuna sati ɗaya ko sama da sati da ya wuce wani bawan allah an yi makwabcinsu ya rasu aka sa janaza karfe 11 ya ce ai zai tafiya abuja karfe 11 ina in ya jira janazan zai makara amma zai je da ya dawo daga abuja insha Allah zai zo ya yi ta'aziyya wa abuna yana tafiya kafin ya shiga jos kuma aka yi hatsari da shi shi kuma ya rasu rana ta biye kuma aka sa shi kuma sa karfe sha daya to ka gani saboda haka ashe wa ma tadri nafsu ma za ta kasibu gadan wani zai wayi gari bai san wasu kuɗi zai same su ba ko bai san zai wani ciniki ba wani kuma jarrabawa bai san me zai faru ba to haka nan wa ma tadri nafsu ma za ta kasibu gadan wani yana iya kwana yau da daddare nan bai san gobe zai tafi a ibar gombe ba ya gama cefane ya yi komai da sauransu amma babu abincinsa a cikin wannan cefane ne ya siyo ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza abincinsa yana yana kaduna ko lebar abincin ranar gobe shi ya cefane a nan don a dafa abincin rana ko abincin dare amma abincin dare na gobe baya cikin wannan gobe ba tare da kuma ya sani ba eh, abu kaza yake so a yi abu kaza yake so a yi ko abu kaza aka daidaita a gidan za a saya za a dafa za a yi waye amma lokacin da yake wannan shirin shi abincinsa Allah ya yi shi a guri kaza kuma sai ya je sun yi yawa to haka kawai sai kaga wani abu ya gitta na tafiya sai tashi sai tafiya kawai ai na ban sani da tafiyan nan kawai ina zaune sai kaza shi shikenan sai na tafi to shikenan ya tafi ko kuma ya je can yana cikin shirin abubuwan ba za su samu ba an ce masa sai bayan sati sai kaza ya gama kuncewa zai yi sati sai kawai bukatar ta ta biya kawai sai da wa abincin can ya yanke zai dawo inda zai shiga zai wani shi ne wa ma tudiri nafsu ma za ta fi bugada sannan wa ma tudiri nafsu bi ayi ardin tamut babu wata rai da ta san a ina za ta rasu ko da an haifi mutum a gari bai taba fita a garin ba yana nan yana rayuwa yana ci gaba da rayuwa in Allah ya sa a nan ne zai rasu kasarsa take a nan zai rasu amma in Allah bai sa ba Allah ya kaddara kasarsa a wani guri take to dole can ne sai an yi yadda za a yi ya tafi can wani ma jinya ne take kai shi inda zai je don samo lafiya ashe ya je ajali to saboda haka wani na abubuwa ne guda biyar don haka wa indahu mafatihul ghaib mafatihul ghaib sune waɗannan abubuwa guda biyar la ya'lamuha illa hu babu wanda ya san su in ba Allah ba wa ya'lamu ma fil barri wal bahr Allah ya san duk duniya sama da ƙasa jeji da gari da birni ya san abin da yake ɗore a bayan ƙasa ya san abin da yake cikin ruwa duk wannan bai buya ga Allah ba duk halittun da suke cikin ruwa Allah ya san shi da ƙananan su da manyan su da wanda suke da daddare da wanda suke da rana kowanne za ka ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waratin illa ya'lamu babu wata ganye ganye da zai faɗo daga jikin bishiya a duk duniya ba duk bishiyoyin duniya ka duba wani sa'i za ka iya awa goma sha biyu a jirgin sama duk gudun sana amma a jeji kake amma duk wannan faɗin bishiya ɗaya daga cikinsu ba za ta sake ganyen ce faɗi ƙasa ba sai da sanin Allah kuma duk bishiyoyin duniya yanzu aka ajiye mu a nan gindin bishiya akwai yar bishiya a nan ita kaɗai, yanzu zamanin na ga zubo da ganyen ta ne ya kace mana mu rinka kirga ganyaye masu zuwa a yan hada mu da aiki to amma duk ganyayen wannan bishiyar da suke zuwa yalo din nan babu ɗaya da yake sake bishiyar ya faɗo sai da sanin Allah to ba ita kadai wa da bishiyoyin arewa nan har ka je iyaka da na kudu da ita da na yamma da na gabar duk duniya haka ne ya kuma tasqutu min waraqatin illa ya'lamu wala habbatin fi zulumatil ard babu wani kwaya kwayan iri kenan ko kwayan wani abu dan ice ko kwallon wani abu dan ice da zai tsiro fa sai Allah yana sane da su wala ratsamin wala ya bitu wato ko danye ko busheshe wani ya bushe wani kuma danye ne yana cikin ƙasa Allah yana sane da shi illa fi kitabin mubin fa sai yana rubuce cikin littafi a bayyane a gurin Allah Allah yana sane zaka ya'lamu ma yaliju fil ard duk abin da zai shiga cikin ƙasa Allah yana sane da shi wa ma yakhruju minha da abin da yake fitowa daga ƙasa shi yasa idan mutum zai roki Allah sai ya roke shi da irin waɗannan sunaye da sifofi da girmamawa ya Allah wanda babu wanda abun da ya gagare shi kai ne masani da abun da ya liji fil arka akwai addu'a daga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a'udhu bi kalimati llahi tammat allati la la la allati la yujawizu anha barrun wala fajirun min sharri ma khalaqa wa bara wa zara'a ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما زرع في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل بارئ ومن شر كل خالق ومن كل شر كل بارئ إلا بارئا منين يخرج بخير يا رحمن كذا وانا addu'a ce wacce دكا في dukkan ما masu na Allah subhanahu wataala shi yasa wata biyar in kana yi ka nutsu zaka ji a eh, lalle kana wa Allah saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zaɓi kalmomi da sifofi na Allah subhanahu wataala yana gaya wa Allah to annabi sallallahu alaihi wasallam ce babu wani abun tsoro da zai tinkari mutum mutum ya jure da wannan addu'ar face Allah ya san masa akan wannan abu babu shi shi ba kaga wani kai idan ka samu alaƙa da Allah to babu da kake tsoro a duniya sai dai kawai ba za ka yi girman kai ba ba za ka yi tsagawa ba kawai za ka ci gaba da amfani da abun da Allah ya baka dama kawai daidai da abun da Allah ya baka dama amma in mutum zai taka ka da ƙarfinsa yana jin kaza ne shi kaza ne shi kaza ne shi to sai ka so mata tausayinsa idan ka tabbata za ka gaya wa Allah sai ka masa gargaɗi in in fawa ne yawa in ya ce shi kaza to shi kenan sai ka gaya wa Allah kai kan baka da karfi eh kai ba kowa bane amma Allah yana ne eh, shi yasa Allah subhanahu wataala annabi sallallahu alaihi wasallam wa taqi da'watul mazlum eh ka ji tsoron addu'an wanda aka zalunta ka ga ba a shi yasa ba a suna zalunci wani ba su a zalunci mutane ga wani yana da rauni amma in ya gaya wa Allah mutum zai zai zai dandana kudansa saboda haka Allah subhanahu wataala yana bukatar kira shi da sunayensa da sifofinsa na kamala kaka ya'lamu ma yalidu fil ardh wa ma yakhruj minha Allah ya san abin da ke shiga cikin ƙasa ya wulga cikin ƙasa wa ma yakhruj minha da abin da ke fitowa daga ƙasa wa ma yanzilu minas samai da abin da ke saukowa daga sama duk wani abu da yake saukowa daga sama Allah yana sani da shi Allah subhanahu wata'ala ilimin iliminsa ya wuce duk inda mutum yake tsammani wa ma ya rudu fiha duk abin da yake hawa ya shiga sama Allah yana sane da shi babu abin da yake hawa ya shiga sama ba tare da Allah ya sani ba haka ya alama abuna wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'rudu fiha Allah ta wa huwa ma'akum aina ma kuntum Allah yana tare da ku aina ma kuntum duk inda kuka kasance ai huwa ma'akum bi ilmihi Allah subhanahu wa ta'ala yana tare da ku da iliminsa ilimin Allah ya kewaye ku ko ina ba ana nufin ma'iyya zatiya ba yawa Allah subhanahu wa ta'ala mutum Allah yana tare da shi suna tare da Allah kamar yadda tashin masu wata aqida sun tafi akan ma'iyya zatiya Allah yana tare da mutum haka idan mutum ya faɗi haka wani ya aifar da kenan Allah subhanahu wa ta'ala yana da abuna gangan jiki irin na mutane don yace yana tare da Allah ga Allah ga shi wannan ya zama wani abu daban amma ce ma'iya wannan Allah subhanahu wata'ala yana tare da bayinsa da ilmihi da iliminsa domin iliminsa ya kewaye su babu wani abu da mutane suke face Allah yana tare yana sane da su yau ya san abin da ke kuma sannan qadirun ala kulli shay shi Allah mai iko ne akan komai lokacin da ya san abu kaza domin tun kafin ma abun ya faru fi azli ilmi fi azliyatan tun tuntunin yana cikin ilimin Allah don abu kafin ya faru ma Allah sun zai faru kuma in ya faru ne zai biyo baya Allah ya sani kuma yaya abun zai faru in ya faru Allah ya sani to duk wannan Allah subhanahu wataala shine allamul ghuyub kenan alimun bima kana wa ma sayakunu ma lam yakun allau kana kaifa yakunu Allahu alimun zalika yau Allah ya san abin da ya kasance da abin da yake kasancewa da abin da bai kasance ba ma in ya kasance yaya zai kasance Allah ya sani to don haka Allah subhanahu wataala wa huwa ma'akum aina ma kuntum haka yana tare da ku ko ina kuke to shi yasa ake bukatar muraqabatullah da mutum sai rinka muraqabar Allah to yanzu da mutum ya shiga dama ya samu zai ɗebi dukiyar da ba ta ba ko ta gwamnati ko ta mutanen da suke kasuwanci ko zai ci amana ko zai wani abu in ya tina cewa wa huwa ma'akum aina ma kuntum to abe tsira ba abe tsira ba don Allah yana tare da shi kuma Allah yana ganin abin da yake wanda ya samu dama a fili zai iya abin da ya ga dama amma ya tuna Allah yana ganin sa to wani mai imani shine muraqabar Allah subhanahu wataala amma wanda ya manta ya ce yanzu ya kuya kuma ko yayi ba za a gane ba kuma zai dabara to wani ya manta Allah ya manta Allah ko dai bai san Allah ba kwata-kwata zaka sai ɗauka da barbaronsa su ne za su fitar da shi shi yasa sai kaga mutum ya gama shirye-shiryensa da dabarbaronsa da sauransu wata ran ya faɗa tarkon ɗan uwansa mutum tun kafin ya je ga tarkon Allah tarkon ɗan uwansa mutum shikenan mutum ya ta wujijjiga shi na mutane wani sai an kai shi ya ɗabi dukiyar gwamnati an yi kaza an yi kaza wani ka samu a an kore shi ya bi dukiyar mai shago an yi kaza an yi kaza na lokacin da zai ya ɗauka ba za a gane shi ba don ba wanda yake ɗaukar dukiyar da ba ta saba a bayyane zai ce allajuwa ne a matsayin ka na mai gidana wannan kuɗin na ɗauke su a ba a yin haka sai a ɓoye yake ɗauka to ku lokacin da ya ɗauka a ɓoyen ya ɗauka eh, don haka tunda mai gidan bai gani ba to ya manta kuma Allah ya gani to sama a ce a duniya ba a gani ba amma ya manta zai za zo daukan ransa mala'ika zai zo ya dauransa kuma ya manta ya dauransa zai kwanta a kabari duk wannan ya manta su idan ya kwanta a kabari ya tabbata cewa duk wata cuta da zalunci da yayi banda sakamakon su ba abin da zai gani ya manta wannan kuma ya manta cewa za a tashi tashin alkiyama ga ga wuta kafin a je aljanna sai kowa ya wulga cikin kan sirati wa in minkum illa wariduha ya manta wannan shi yasa wanda ya manta Allah shikenan sai ya shiga damuwa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka wanda duk ya kauda kai daga ambaton Allah ba ambaton Allah da harce ba ambaton Allah da zuciya ba ambaton Allah cikin ayyuka to fa inna lahu ma'ishatan dhanka wannan yana da rayuwa ta kunci ko a rayuwar mun nan ta yanzu da muke rayuwa wallahi manta Allah ya fi yawa a cikin zukatun rashin ambaton Allah ya fi yawa ba kawai abana yan jiwa da Allahu akbar a ba wannan ba ambaton Allah na gaskiya cikin dare ka farka ambaci Allah ambato na gaskiya da rana ka yi tunani duba ayoyin Allah ka ambaci Allah ka tina Allah da safe da yamma kana tafiya kana zaune kana duk waɗannan su ne ambaton Allah na gaskiya wanda da yake wannan to ba zai samu ƙuncin rayuwa har ya zama zuciyarsa kullum yana cikin tafasa haka kawai akan duniya ba kuma Allah wata ala zai yassare masa abubuwa da yawa ambaton Allah da yawa ta istighfari yana kawar da bala'i da yawa ga ɗan adam shi yasa zaka ga duk annabawan Allah suna cewa istaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi abinda kowane annabi ya gaya wa al'ummarsa istaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi ku nemi gafarar ubangiji ku sannan ku tuba zuwa gare shi ku koma zuwa gare shi tuba shine al-inaba at-tauba ay ar-ruju wal inaba ku tuba zuwa ga Allah ku koma zuwa gare shi saboda haka idan idan annabi Allah ya aiko shi zuwa ga al'ummarsa sai ce ya ku mutane ku tuba zuwa ga Allah saboda haka ku yi istighfari zuwa ga Allah wannan shine babban makami na samun nutsuwa da aka samu istighfari ya tabbata a wurin mutane to za su samu nutsuwa ba za su rinka zama cikin tashin hankali da damuwa da sauransu ba idan mutum kawai ya dan motsa ya ji yaya ne sai kawai ya koma yana tunanin abuna waye waye sata wani kaga ya ya sa kansa cikin damuwa wai in an tuɗe takalmi an shiga sallah yake dauka shi wannan shi haka ya zaba to wannan ne tashi hankali ya ɗau takalmi kafin ya sayar aina wani ya sayar uku kafin ya sayar duka aiki wahala wanda yake sallafa yake sujjada ya je ya dauke wa takalmi to kaga masallatai an yi katakaye a ciki an yi abubuwa wa ana satin takalmi wani shi kuma in aka kai masa gyaran abu ne shi kuma anan ya sa kansa wahala ya sa wa kansa damuwa so da ka kawai kullum an daina kai masa gyara kuma dole garejin yana nan shikenan garejin kawai sai dai bakin mai kawai ya jima tun kuna yara kuke ganin bakin mai a wurin. kuma haka zai zauna damuwa kawai Allah ya ajiye mutum cikin damuwa bai gane mai ya kamata yi ba wani hakanan abubuwa da yawa to irin wani abubuwan sai ga duk mutane muna cikin damuwa ba istighfari ba tuba ba barin sabawa Allah subhanahu wata'ala da muka saba yi cikin gangane Allah wa huwa ma'akum ayyina ma kuntum Allah yana tare da ku duk inda ku kasance wallahu bima ta'maluna basir Allah basirun mai gani ne bima ta'maluna da abin da kuke aikata Allah yana gani ba abin da ya kuya wa Allah tun da yake mana huwa alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin yace sun mastawa alal arsh don ya kore maka istiwa'insa ba irin istiwa'in mutane bane daidaiton da shi Allah yi don ya nuna maka bambancinsa da na masu mulki na duniya ko masu daidaito ko a ina daidaiton yake to sai ya rinka gaya maka irin iliminsa yadda ya keɓe duk abin da ba ka tsammani ta yadda inda mutum ne bayan da za a yi mutum yana zaune a nan ya daidaita bisa kujera ya ringa ganin abun da yake bakin kasuwa ya ringa gani ba su yi ba sai da zuwa ba shi labari kai ba ma abun da yake bakin kasuwa waɗannan kawai ba ɗan bayan ginin nan ba za ka gani ba yanzu nan waje ba sa ganin ka kai ba ka ganin su to Allah subhanahu wata'ala istawa ala arshihi amma kuma a ahata bi kulli shay'in ilma ya'lamu ma yadju fil ard wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu min as-sama'i wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aina ma kuntum kuma sannan sai sake cewa wallahu bima ta'maluna basir wai wannan ana yin dalla dalla ne don kowa ya gane Allah kuma ya ji tsoron Allah don kowa ya ji tsoron Allah ne kawai ya gaya mana ba inda za mu shiga ko mu buya don saba masa face ya gamu shi za kawai in mun saba kawai mu yi istighfari yau mu yi istighfari mu tuba amma ba wai Allah bai gamu ba eh, mutane ko ba su gamu ba amma Allah ya gamu sai dai kawai Allah ya yafe mana muna roƙon Allah ya yafe mana kurakuran mu da saba masa da muke Allah ya yafe mana inna Allah ala kulli shay'in qadir innahu huwal ghafurur rahim Allah ya gafarta mana zanuban mu ya gafarta wa iyayen mu da kakannin mu shiryar da mu da zuriyar mu da iyalan mu wallahu ta'ala ala insha Allah muna rayu za mu ci gaba da inda muka tsaya muna fata Allah ya samu da Thank you. الحمد لله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على وعلى ال محمد كما باركت ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك عليكم ورحمه الله وبركاته

kamar ya zai ga wannan riba da ya samu a wannan na بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه idan mutum bai san wani abu na hukunci ba ne tsakaninsa da ubangijinsa ya san cewa bai sani ba sai ya aiwatar da wannan ko a harkar kasuwanci bai san cewa wannan kasuwancin bai halatta ba haka sai ya yi ya samu riba sai bayyana gare shi aka yi masa bayanin cewa wannan kasuwancin haramun su sai ya daina yin wannan kasuwancin amma abin da ya riga ya samu kawai zai ci gaba da mu'amala da shi insha Allah ta'ala dukiyarsa ne amma zai ci gaba da istighfari da tuba sannan kuma daga nan ba zai sake yin wannan kasuwanci haramtacce ba yawa abin da ya samu dukiyarsa ne Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar da wannan ga masu riba ah, fa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wa la tuzlamun dan haka ah, Allah subhanahu wata'ala kuma ya ce afa Allahu amma salam yau Allah ya yafi abun da ya shude sannan kuma ah, in kun tuba kun bar abun da da ya haramta Allah ya ce haramun ne in kuka tuba kuka bari shi kenan falakum ru'usu amwalikum jarinku da kuke da shi sai ku ci gaba da harkokin yawwa don haka zai zai ci gaba da harkokin amma ya har ya tsaye da sake shiga wannan harka ta kasuwa tun da dabi sani bane wallahu ta'ala to da wannan da da kuma na da ya ba ta kuma kawai ya da da kawo Deve a urmányáról vannak a hozzáállások, és a testet van rának a jogmokodat. Valaki a kodikátánál tényleg a valószínűleg a testet van rá a bársilátalat. Valaki a kodikátánál nem bársilátalat, hanem a bársilátalat, wanda ke akwai tsarin da yake kan sai ta fata shi da zuwa labar shi kan ya zama wannan ba shi yana neman jari mai albarka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dukkan bayan allah da suka turo suke bukatan bayan allah sai su da addu'o'i dukkanmu muna da bukatun addu'o'i a gurin juna kowa yana da irin bukatar da yake da ita wasu suna da damuwoyi wasu ma rashin lafiya ne kowa da irin yadda yake ciki muna fatan waɗanda suke da damar yi allah ya yi wanda suke da rashin lafiya allah ya ba su lafiya bukatunmu na alkhairi allah ya biya mana bukatunmu na alkhairi abinda muke bukata a gurin allah allah ya haɗa mu da shi na alkhairi waɗanda suka tura takardunsu don neman aiki muna fata allah subhanahu wa ta'ala ya sa a yi nasara allah ya sa a dace waɗanda suke abuna wanda ya samu karuwa sawa suna ɗansa adam muna bata Allah subhanahu wa ta'ala ya albarka a cikinsa ya ba shi a taurin zuriya baki daya wadda abuna kowa da irin abun da ya ambata wanda ke fama da jari muna fatan Allah ya kawo ɗauki da ke fama da basu suka Allah ba da ikon biya Dukanmu gaba ɗaya kowa da amuwar da yake da ita Allah ya yi masa a bukatun da muke da su Allah ya biya mana Allah ya gafarta mana zanubanmu iyayenmu Allah ya gafarta musu Allah ya fata musu cikin kaburburansu malamanmu Allah ya fi musu a zuriyarmu da iyalanmu Allah ya tabbatar da mu bisa shiriya Allah ya kare mu da kariyarsa daga cikin tunin ƙarshen zamani Allah ya kara mana alkhairi a rayuwa duniya da lahira Allah ya ba mu ikon aiki da alkur'ani da sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam اللهم صل على محمد وعلى Ali Muhammad. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا يا رب العالمين يا أرحم الراحمين اللهم قضي لنا حوائجنا إنك على كل شيء قدير اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مسيرنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك